وجهنم When الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغرب الميامين وعلى كل من اتقى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاشدة قوة الجماد الآخر hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai yayin da ya daidai da ashirin ga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha tara a cikin wannan katafaren birni na yamai a cikin wannan jiha a wannan ƙasa ta nijar a wannan unguwa mai sunan wannan jidda allah ya kawo mu domin ci gaba da wa'azi na addinin musulunci zan taɓa a matsayina na ɗalibi sannan daga baya babban shirin malaminmu shek malam bashiru gana sai ya biwa akwai matsaloli muhimmai da ya kamata in yi magana a kansu ahal sunna Allah madaukakin sarki ya yi mana taufiki a da mutane sun yi mana sharrance-sharrance da ƙage da ƙarere amma Allah madaukakin sarki ya ƙi su ya ɗaga addinin shi shi yasa kullum nake faɗa wa wasu mutane na ce ko kun saba da mutum a aƙida da fahimta kada ka kuskura ka mai ƙarya abinda ba a shi ba ne, ka faɗa ka ce aƙidar shi daga ran da Allah ya zarrabe ka kawa mutum ƙarya to ɗaya ne daga cikin hanyar da sai ka karye kuma shi yasa shekul islamu bin taimiyya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa yace duk wanda zai yi magana akan wani to Allah ya ɗora masa yi magana a kansa ta hanya na farko kai magana a kan shi a kan ilimi abinda za ka faɗa a kan shi kasan shi ɗaya na biyu kai magana a kan shi da adalci shi yasa Allah madaukakin sarki ce wala yajrimannakum shan'anu qawmin alami ولا يجرمنكم شنآن قوم لا ألا تعدلوا ماشي yajrimannakum shan'an qaumin kada kiyayya wasu mutane sa ku ki musu adalci ko kun saba da mutum a fahimta da addini da aƙida to Allah ya wajabta maka dole kai masa adalci abinda ba nashi bane kakka jingina mai kace nashi sannan abu na biyu dole yi magana akan mutum da ilimi shi yasa Allah ya hana ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi min wala taqfu به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله يشي ولا تقف كذا كبيبي ما ليس لك به علم أبدا باك لسان أكيش صبر إن السمع جي والبصر da gani wal fu'ada da abinda zuciya ta kudurce ta ma ta mutu akan shi dukkan su Allah sai ya tsaye da nan adam ya masa tambaya a kai shi don haka lokacin da ya zama mafi yawanci ko in ce duka duk wanda ya buɗe baki zai yi magana akan mu ƙarya yake mana amma da izinin Allah ba za mu buɗe baki mu magana akan wani ba mu masa shi yasa za ka ga in an ci an ci an ci an cinnike kura ta yi kura daga ƙarshe mu Allah yake ɗauka ya ɗora a sama a yau ban sani ba ko lokaci zai ba mu zan faɗi wasu daga ciki in lokaci bai bayar ba ma kan ba a gaba babu wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin da suke jingina kansu zuwa ga addini a duniya sai ka samu kowa yana da'awa ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama nashi shi ne masoyin annabi kamar yadda mawaki yake ta, wa kullum yadda i waslan bilaila amma wa laila la taqiru lahu bilaka kowa yana da awa yake shi masoyin laila ne amma inda za a kira laila a tambaye ta wa kike da alaka da shi za ce duk wanda suke da awar masoyinta ne ba ta da alaka da kowa a cikin su kowa yana da awar shi masoyi ne na annabi Muhammad amma da wani ma'auni za ka gane wannan shine masoyin annabin na gaske wannan nan ne ake samun iltibasi da rikici tsakanin mafi yawancin mutane wannan ya sa aka samu kalbul haƙa'i wato juyar da abubuwa yadda suke sai maƙiyin annabi na gaske sai dawo shine masoyin annabi, masoyin annabi ya koma maƙiyin annabi annabi muhammad ya faɗa ya ce satakunu sanawatun kadda'a za ku ga shekaru ne wa dara nan gaba yusaddaqu fi halkabi makaryaci ya miƙe magana a gaskata shi wa yukazzabu fi as mai gaskiya ya faɗa kuma a ce ƙarya yake wanda ya zo da sunnar annabi a ɗauka shi ne ɗan tada hankali wanda ya kawo bida a ɗauka shi ne mai san zaman lafiya wa yi usamanu fi halqa'i mutumin da yake maha'inci ne amince masa wanda yake maha'inci ne bayan an amince masa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa yusawwafu fi al-amin wanda yake amintacce ne a dinga tsoratar da shi sanan ya ce wa yanku fi har ruwaibila ruwaibila za su tafi su ta magana sahabbai suka tsawamar ruwaibila ce a rasulullah yace za ka ga ar tafi mutum kaskantacce wulakantacce amma shi zai binne kaga yana bayani akan al'amari muhimmi dan haka ya zama wajibi mu haskawa mutane annabi muhammad mu da muke kan littafin Allah da sunnar shi akan fahimtar ɗaliban da suka karatu a gaban shi mu muka fi kowa sanin girman annabi sanin girman annabin da ya sa muke rikici da mutane cewa duk abin da yake nashi ne to kada wani ya zo ya jahiyya da shi a wannan matsayi amma muna kallon yadda mutane suka ɗauki makaman annabi suka rabe makansu ka yi magana kuma su ce maka makiyin annabi haka ake haka ake da haka malamai suka ce al'ummar annabi ta kasu gida uku akwai ummatu da'a hadisin abu huraira da ke cikin muslim annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah ba wani wanda zai ji kira na cikin wannan al'ummar yahudiyin wala nasrani da yahude ne ko kirista walam yu'min bima ursiltu bihi in yi yin imani da abin da Allah ya aiko da shi sai ya kasance daga cikin ‘yan wuta gobe alkiyama da haka duk wannan al'ummar da annabi ke karanta cewa ta zo ta shiga addini to wannan ita ce al'ummar sa ummatul da'awa sannan akwai ummatul ijaba dukkan wanda suke jingina kansu zuwa ga addinin musulunci ana kiran kiransu ummatul ijaba wanda suke da'awar karɓa kiran annabi sannan akwai ummatul isba al'ummar da take bin annabin sahu da ƙafa wanda suka yadda cewa komai na addini ba su iya ba wannan ɗan saƙon da Allah ya turo shi ya iya shi zai shiga gaba da jagorance su su ne ahalus sunnati wal jama'a dan haka a gurguje zan faɗa alama guda goma sha idan lokaci ya mu wacce za ka gane waye mai san annabi na gaske alama ta farko malamai suka ce akwai ta'atu hufi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da annabi ya ba da umarni ya a kamar yadda soja suke da doka wai ka bi kafin ka kawo matsala idan yanzu ga wani janaral na soja ga wani ɗan ƙaramin soja ga mamashi da baban shi a zaune da wannan janaral na soja zai kalli wannan ɗan ƙaramin soja ya ce kawo iyayen shi wuta to a ƙa'idar soja sai in ya kashe su tukunan idan yana da magana sai ruwa tattauna amma ba dama ya ce to me suka yi to fiye da haka fa ake so al'umma ta ɗauki annabin idan annabi ya ce ga yadda za a yi kawai a ce an ji an yi biyayya sai ka auna da rago ƙungiyoyi ka gani annabi cewa yake a yi yi suke ko nan suke ko nan suke kabu bin malik mu ɗauki misali shi kaɗai sanda za a tafi ta tabuka yana daga cikin wanda ba su je ba yace kuma bai taɓa samun guzuri da lafiya ba irin wannan lokacin yace kawai sai ga annabi ya faro madina yana dawowa yace daga nan sai tunani ya faɗo min in annabi ya dawo su magana zan faɗa yace ni mutum ne da Allah ya bani iya magana ya ce wallahi duk mutumin da na zauna a gaban shi ta hanyar baki da Allah ya bani zan iya kare kaina ya ce amma annabi ina da tabbas in na mai ƙarya sai Allah ya saukar da wahayi ya tona mu asiri ya zo ya zauna gaban annabi ya yi masa sallama annabi ya ansa annabi ya ce me yasa baka ji yaƙin ya ce ya rasulullah wallahi lafiya ta lo ban gada zuwa ba annabi ya ce tashi ka je ka jira sai da hali yace bayan na tashi ina tafiya wasu mutane suka biyo ni suna ta aibata ni yace kamar in dawo in ce wa annabi kai ba gaskiya ba ne, ina da uzuri yace sai na tambaya na ce ban da ni akwai wanda al'amarin nan ya shafa aka ce masa akwai mutum biyu yace sai muka tafi akan haka wayannan mutanen doka annabi ya sa wa raguwar sahabbai yace kada wanda ya musu magana matarka da ka ajiye a gida wacce za ka nemo mata abinci da safe da rana da daddare ta ce ba za ta ma magana ba me saboda babban mai gida ya sa doka ya ce kada ma magana ka ga kai ne yanzu ana tashi sai ka ce ɗazu ba gama da malam mana magana ba to cewa ya kada ma magana doka annabi yasa ya ce kada wanda ya ƙara musu magana kuma haka sahabbai suka yanke mu'amala da su akwai wanda ya zo ya samu ka da malik ya mai sallama ya ce kafu ina haɗa ka da Allah ba ka san cewa ni musulmi ne? da ya matsa mai da magana kawai zuwa bayan shi ce Allah ba'ala Allah ba'ala shi nan kawai wayannan mutanen da aka ɗauki kwana sun ba a musu magana da Allah maɗaukakin sarki ya tashi شين يفع أيتي وعلى الثلاثة الذين كلفوا حتى إمامي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد تذيب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه مين إنه بهم رؤوف رحيم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم إن الله إن الله تواب إن إنه إن الله هو التواب الرحيم وإن سوء وإن الله يشي وعلى الثلاثة الذين كلهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كسادية تسكن فادي الله يسير الجمس كنشي saboda annabi ya sa doka ya ce kada a yi musu magana wannan ita ce alama ta farko da aka hufi ma amara yi wa annabi biyayya cikin duk abin da annabin ya bada kuma shi yasa Allah ya kalubalanci duk duniya sannan na biyu wa tasdiquhu fima akbar gaskata annabi cikin abin da ya bada labari yace ya faru ko yana faruwa ko zai faru wallahi idan annabi ya bada labari yace abu ya faru da gaske ne ya faru idan ya ba da labari ya ce zai faru wallahi su ya faru idan ya ba da labari ya ce abu yana faruwa wallahi yana faruwa don haka za mu ga cewa yana zaune yana ba mutane wasu labari cewa bakaratun takallama sani ya kayan magana wasu suka rike baki a a a a a ya za a ce sani ya a magana annabi ya ce in ba ku yadda ba abubakar da umar sun yadda saniya ta yi magana da za a ce baka rasul ta kalla ba saniya na magana shi mai maganan nan kidahu ne ya manta cewa shi da yake magana ya ba shi damar yi magana ko ka ɗauka baki ne yake sa yi magana balaraban ƙauye ne fa annabi ya gaishe zai koma garin su yace kai ba zan kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba yace wala bane mafi alheri yace ka yadda ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah kuma ka yadda ni nan sako ne daga wajen Allah sai ya ce wa annabi wannan magana da kake faɗawa zai maka shaida kai dan sako ne daga wajen Allah sai annabi ya ce masa tilka shajara ga wata bishiya ta sai ya ce to ka ce ke bishiya zo annabin Allah da kare ki annabi ya kalli bishiya tana bakin rafi ya ce mata ke bishiya ta so ki taho annabin Allah da kare ya yaga bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta yi dama ta hagu ta babbago ta taso daga inda take ta zo gaban annabi ta tsaya ta ce assalamu alaikum ya rasulullah ba shi wanda musulmi cikin alburna yake cewa ta akli da'awatihi al-ashdaru sajidatan tamshi ilayha ala saqin bila qadami كأنما lima سطر لما كتبت فروعها من بريء الخط باللقم yace kai mata umarni ka ce ta koma annabi ya ce mata ta koma ya ga ta koma ya ce to ban dama in maka sujjada annabi ya ce a ai ba wani mahaluki da ake masa sujjada a ƙasa in ba Allah sama da ƙasa yanzu ba kuna ganin wasu shehunan ba saboda cika da isa yadda ake risana musu yana daga cikin matsalar wanda da ake tuhumar sa'adar sunna ne sai a ce bai da ladabi bai san girman mutane ba saboda ba zai faɗi masu jana ba to na me kai ka halice mu mu bayan ne ba bayan ka bane eh to wannan shi ne abu na biyu ba gaskata annabi cikin duk abin da ya bada labari Anas dan Maliku yake faɗa yace lokacin da annabi ya zo garin Madina sallallahu alaihi wasallam wata mata akwai kututturin dabino da yake hawa yana yin kutuba a masallacin da ya fara ginawa ranar nan wata mata ta turo yaron ta kafinta ne ya zo ginawa annabi mumbari mai matattakala guda uku ran da annabi ya zo bai hau kututturin dabinan ba ya hau kan mumbari kan wannan mumbarin ya fara kutuba anas dan maliku ya ce duk wanda ke garin madina yana jin kututturin dabinan yana kutuba sai da annabi ya sakko daga kan mambarin ya lallashi da binin ya shiru sannan ya koma kan mambarin ya ci gaba da kudu ba shi yasa sahabbai tun da suke a duniya ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali ba irin nan da annabi ya mutu ya koma zuwa ga Allah shi yasa in ana so a koyi ya ake san annabin nan wallahi dole sai an koyo daga wajen su ka san ko ƙwaya ka sha ƙarya kake ka ce ka fi abubakar siddiqu san annabi akwai sahabin da ya zai rasu da lai wallahi ina gida in na cina ka ba na iya haƙuri sai na zo na kalle ka sannan hankali na abinda sannan in sake koma in na sake tana in zo sake kallon ka sannan sai sake ce to yanzu babban matsala ta ina cina in na mutu kai ma ka mutu wanda kun san a nan ƙasan da ƙasashen mu an yi lokacin da ka ce annabi ma ya mutu bala'i eh wanda mai za ka ce annabi ya mutu su kuma wanda suke cewa kar a ce annabi ya mutu fa damfara ne da wayo fa eh me damfara in baka yadda annabi ya mutu ba in ka je wani dan renin waye ya ce annabi yana zuwa waje shi yanzu ya zo suka ci shinkafa da wake ba ra samu annan ne jarba wata ko karatun ayatul kursi ba ta iya ba ta miƙe ta cewa da annabi da mala'ika da guri na zuwa kuma kai magana a ce maka maƙiyin annabi ai ba abin da yi ba to wannan ita ce alama ta biyu gaskata annabi cikin duk abin da ya da labari wa tasdiquhu fi ma akhbara sannan na uku wattina ma naha anhu wa zadara nisantar abin da annabi ya hani akan shi tsawata sallallahu alaihi wa sallam kana musulmi ka iya kokarinka wajen koda yaushe ka nisanci abin da kasancewa annabi ya hana shi iya gwargwadon ikonka cikin abubuwan da annabi ya hana kuma suna da yawa Malami sun yi littattafai na kaba'ir daga saba'in da wani abu har zuwa ɗari hudu da wani abu manya-manyan laifuka da Allah ya hana annabi ya hana a kansu sannan alama ta hudu wa Allah ya ubadallah kada wa Allah ya ubadallah tunda yi fa'il ne Allah ya saka da alheri kada wanda ya kuskure ya bauta ma Allah illa bima shar'a sai da abinda annabi ya shar'anta daga wajen Allah to daga nan ne ake rikici da wuta baka isa ka kawo zikiri baka ce ni sai annabi ne koyar da shi ya ce in shehun ka ne ya kawo ko malamin ka ko mawaye mun ban masa kayansa dan Allah bai koma mana shi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalubalanci duk duniya al-imam al-hasan al Basari ya faɗa yace wasu mutane sun yi da san Allah Allah ya jarrabe su yace in kuntum tuhibbuna Allah min kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wa lakum wallahu wa ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل مي قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين الله يشي قل in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna son Allah ga sharaɗin me jawabin sharaɗin fattabi'uni ƙarya kuke yi sai kun dawo kun bi sunnar manzan Allah ga sharaɗin ga jawabin sharaɗin duk wanda ya yi da'awar shi masoyin Allah ne to ƙarya yake sai ya dawo ya bi sunnar manzan Allah ba ni na faɗa ba Allah ne ya faɗa ga sharaɗin ga jawabin sharaɗin kul fi'ilu amrin ne in kuntum tuhibbuna Allah jimla ce ga baki ɗayanta wacce ita ce fi'il shar fattabi'uni fa waqi'a fi jawabi shar in dai da gaske kuke kuna san Allah to Allah ya ce a faɗa wa duk duniya ƙarya take bai yadda ba sai in ta bi manzon Allah ayoyin Qur'ani abin da zai baka mamaki idan ba aya ɗaya ba da ta yi ishara a kan san annabi duka ayoyin ƙur'ani magana suke cewa a abu annabi za ka iya tunawa a cikin suratul tauba Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum ya ayyuha allazina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين shi yasa za mu zo magana kan sahabbai da masu zagin sahabbai Allah ya jarrabu duniya da abu guda takwas da abu kuma yace ba za su haɗu ba sai dai ka zaɓi ukun ko ka ɗauki takwas yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya kar ku kuskura ku riƙi ƴan uwanku da iyayenku a matsayin masoya in istahabbul kufra ala iman daga lokacin da suka nuna sun fi son kafirci akan imani Allah ya ce wa man yatawallahum minkum wanda ya kama wani makiyin addinin Allah ya riƙe baban shi ko dan uwan shi sai yake fa ulaika humul sai yake kula in kana aba ka ce in dai iyayen wa abna'ukum da iyayen kuma yasa aka fara da ka da iyayen saboda duk uba yana son dan sa hubbu shafaqa so na tausayi da kuma yana son baban babansa hubbu ta'zim so na girmamawa wal in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum da yan uwanku wa azwajikum da matanku ashiratukum da danginku wa'annan guda biyar duk suna da alaka da kai wa amwalun iktaraftumuha da dukiyar da kuka tara wa tijaratin tafshawna kasada da kasuwancin da mutum yake ganin in ya rike addini kasuwancin zai rushe wa masakinu tardawna da gulajen zama da kuka gina manya manya Allah ya ce jihadin fi da addinin to ba wannan ayar ba a duk qur'ani ka samu Allah cewa yake a ba'an nan, me yasa saboda kowane mutum a duniya da kaga mutane na san shi akwai dalilin da yasa suke san shi wani za ka samu saboda yana da ilimi ba haka bane wani saboda yana da haƙuri, wani saboda yana da kyauta ne wani saboda jarumi ne wani saboda yana da kyauta ne wani saboda yana da kaza dukkan al'ummar da kaga tana kaunar wani mutum saboda wani kwaliti da yake da shi to idan ka ɗauko shi ka haɗa da na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kai mu ƙara da su da ka ga wallahi shi akwai na ƙasu amma na annabi akwai kamala shi yasa Allah ya san ziri da dirin da ya annabin shi sai sa, sai bai damu a Qur'ani da ya ci a soke ba sai ce a bi shi domin biyayya ita ke hukunta cewa kana san shi ko baka san shi ba da awa ba wani mawaƙi wani yake tambayar wata mata qalat wa qad sa'alat an hali ashiqiha billahi sif wa la tanqus wa la tazbi yazo da abokin shi yake cewa lokacin da take tambaya dangane da halin wanda yake santa take cewa abokin dan Allah ina so ka lissafa min ya abokinka yake so na kada ka ƙara kakkarai ya ce wallahi ba mu faɗa miki yadda abokina yake bala'in san ki inda a ce za a kawo kofin ruwa yana tsananin jin kishin da daga nan in bai sha ba zai mutu inda za ki ce mai kare sha zai haƙura ba zai sha ba kaga soyayya ta kai soyayya yake to haka annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani malami ya ce huwa al-akhirul ma'duru fil fard awwala shine karshe a wajen aiki amma a wajen daraja a wajen Allah shine na farko sai ya ce minnan najmi ahada bal min al-ghayth akram annabi ya fi tauraro shiryarwa ka ya ma fi girgije kyauta sai ya ce min al-abbi ahana bal min al-ummi arhamu annabi ya fi uba tausayi kai ya ma fi uwa tausayi duk wata uwa da ta duka ta haifi ɗa to annabi ya fi ta jin tausayin ɗan da ta haifa shi yasa gobe al'iyama. waɗanda suke ganin shi cewa tun farko wai dan mai ma Allah zai rasa wanda zai aiko sai maraya akwai wanda suka yi wannan tunanin a garin Makka har da suka tashi suka ce wai idan Allah yana so su bi dan sakon me yasa ya rasa wanda zai aiko ai ga a Makka ga wani babban mai kuɗi a can ɗaya ga wani babban mai kuɗi ya ba aiko وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم cewa دمي أو يقسم رحمة ربك نحن قسمنا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما تجمعون سوى سخي لولا نزل هذا القرآن على رجل me yasa ba a saukar da wannan qur'anin ba akan wani mutum daga cikin mutanen makka a makka ga walid ibn mugira saboda tsabar kuɗin da yake da shi har sai da Allah ya kashe ni yace zarni wa man khalaqatu wahida zarni wa man khalaqatu wahida waja'altu lahu ma'lam mamduda kun ga Allah da kanshi na shuhuda wa man hattu lahu wa man hattu lahu tamida thumma yatma'u thumma yatma'u an azid saboda tsabar kuɗin shi sai da Allah ya faɗa ya ce wa man hattu lahu tamida na shimfiɗa masa arziki shimfiɗa suka ce wai Allah zai rasa wanda za a yi ko sai mara wanda baban shi bai mutu ya ba mai komai ba a inda Allah yana so su bi shi da sai a turo wani gingime mai mai kuɗi a maka suka nuna wani mutum a can ɗaya fa'ur wacce bin masu a sakami suka ce ai shi ya kamata a bi shi yasa wata magana yake faɗa yake cewa daren nasu turrar sirka huyo ma ba su. mutanen duniya sun san gaskiyar annabi tun daga ran da Allah ya aiko shi amma walakin lahu fil nas lin nas husal sai dai a cikin mutane dama ba ka rasa masu hasara shi yasa ce a hasidu umut inna aishaka ankar ya kai wanda kake wa annabi hasara ka mutu da bakin ciki rayuwarka tana cikin tashin hankali fa ha huwa fi dunya wa fi dini Shi shine shugaba a duniya kuma sai ran da Allah zai tara na farko da na ƙarshe a ranar zaka gane isasshe ne a wajen Allah Don duk duniyar nan samanta da kasan ta ba wanda ya isa ma Allah magana da saurari mutane sai duk wanda za a je a samu zai ce to gaskiya fa shi al'amarin ya faɗa mishi amma da an ji an samu babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad ana samun shi zai ce ana laha ana laha ana laha da annabi ya tashi ya je gaban Allah Allah zai ce masa saltu'a roƙa za a baka nemi ceto za a baka annabi da ya dago kai abin da zai fara cewa ummaci ya rabbi ummaci ya rabbi al'umma shi ba iyalan shi ba ba ƴaƴan shi ba al'umma shi ce a gaban shi ummati ya rabbi shi yasa ce min al'abbi a hana, bal min al'umma a arham annabi ya fi uba tausayi ka ya fi kowace uwa da ta duka ta haifa ɗanta tausayi sai ya ce jamilun shari'u annabi kyakkyawa ne sannan annabi mai girma ne mutanen duniya sun kasu gida hudu akwai wanda za ka gan shi kyakkyawa ne a wajen shi amma cikin bai da kyau wannan kyan mai ne can maciji ko mai balbela ko kuta Ka ga wajen masha Allah amma fa cikin akwai matsala akwai wanda za ka ga cikin yana da kyau amma wajen akwai matsala halitta ce haka Allah ya shi daga nesa in ka gan shi ka ɗauka mugu ne kuma ba mugu ba ne, mutumin jirgi. akwai wanda kuma zai haɗa biyu ga muni a ciki ga muni a waje zulumatun ha duhu na dukan duhu akwai wanda za ka ga cikinsa akwai kyau wajensa akwai kyau a dukkan mutanen da suke suka haɗa jamala a waje sannan suke da kamala a ciki babu kamar annabi Muhammad shi yasa yace jamilun jalilun fi qulubil mu'azzam bihi ardu tazhu wal tabhad a wata maganan yake faɗa yake huwa al-khayru da'i ila khayri millati annabi shine zababbe wanda ya kira mutane zuwa ga addinin da ya fi kowane addini sai yace jamilun jalilun min kiramin wajillati annabi kikkawa saboda min kirami wa daga iyaye masu karanci masu girma yake halu wajaha min wajahaini hubbin wa kullatin annabi ya tattaro girma guda biyu a wajen Allah shi habibullahi sannan shi kuma khalilullahi kai bal ma hasali akwai matsayi ɗaya a wajen Allah duk sama da ƙasa ba wanda yake da shi wa min al-layli fatahajjal bihi nafilatan wa min al فتمسك به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا الله يسوى من الليل daga dare fatahajjal bihi nafilatan laka ka hana kanka bacci da wannan alqur'anin wannan ƙari ne a gare ka Allah ya ce asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijin ka zai tayar da kai a wani matsayi wanda yake abin da duk duniya ba wanda yake da wannan matsayin sai annabi Muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buga misali mun faɗi wannan a shekaran jiya da muka je karatu wajen gari ya ce misali na da ku kamar wani mutum ne ya tanadi gidan walima ba wanda ya san inda gidan walimar take sai ya turo ɗan sako ya ce a zo a faɗa mutane a kai walima yanzu da wani zai zo ya amfani da sautin da in yi magana duk mutanen ya mai za su yana yin magana sai ya ce akwai walima sai kowa ya waɗe yana gudu in ka ci karo da mutum anya yana gudu ina za ka ce to yanzu dai aka ba da sanarwa a garin an ce akwai walima ina ne ce to wallahi ban san wajen ba ka sallah da biya ake a gudu mu je ko Allah ya ta ne wasu su banan su ci gaba da ɗiba gudu wasu su ina a ciki waye zai je gidan walima sai wanda ya tsaya ya tambaya malam da Allah ina ake waliman nan karfe nawa ne akwai izinin shiga ko babu sai wanda aka turo ya faɗa ya ce akwai walima ya ce to duk wanda ke so ya je walima zai shiga gaba shi kuma ya duba bayana tun da baka sani ba ba wanda ya sani ba sai ka haƙura ka bayan shi ba to gidan walimar ita ce aljanna wanda ya shirya walimar ya ce akwai ta shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya zo ya sanar da mutanen duniya akwai walima shine annabi Muhammad wallahi duk wanda ka bayan shi kana amanin zai iya kai ka aljanna in ba bayan annaba kai ba ba zai iya kai ka ba shi yasa annabi in aka tsira alkiyama yace ati babal jannati fa astiftahu ni zan fara zuwa kofar aljanna in kwankwasa kwankwan kwankwan kwan fa yaqulu al-khazin sai mai karan aljanna yace man anta waye ne fa aqulu sai in ce ana muhammad kaga idan shehin kai je ko malamin kai kwankwasa mala'ika mai tsaron aljanna ya ce waye kai ya ce ni ne malam na ta'ala wala da gane kure to wannan mutumin kwaya daya da shi zai fara zuwa ya kwankwasa aljanna shi yasa Allah ya ce wa in tuqiquhu tahtadu وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين sai da Allah ya ce wa Allah ku bi Allah sannan ku bi manzon Allah qul ati'u Allah war rasul wa ati'u ku bi Allah ku bi manzon Allah idan kuka juya baya akwai abin Allah ya dora muku na isar da sako akwai abin Allah ya na bin annabi shi akwai abin Allah ya dora masa na isar da da haka Allah ya ce wa in tudiquhu in kuka bi wannan annabin da Allah ya aiko to ta hatsaru zai shiryar da ku zuwa ga hanyar da za ta kai ku aljanna wannan yasa Allah ya mana tawfiqi da sallar mu da azumin da zakka da aikin haji da zikiri da salati ba za mu yadda mu yi yadda wani ya kawo ba in ba annabi Muhammad ya kawo ba wannan yana cikin rigimar mu da wasu su sun ce dole sai da ajiya na annabin abu nasu a ji a ɗauko wasu mutane a ce wannan jikan ma'aiki ne daga ina yake wannan ma jikan ma'aiki ne ya zama jikan kowa ne ma nan ba jikan annabi ba ne ko kuwa watakila za ka yi mamaki ya kai na zama jikan annabi Ne ma nan da kake gani na jikan annabi ko kuwa sai in faɗa maka na sama ka sai ka yi mamaki na ga mutane daga waje an yi zungun zungun ana saurari ana mamaki to ni ba jikan annaba adamu ba ne? eh? <laughs> amma ka zo ka ce ko kai jikan waye idan jika na kirki ne aka ce abu kakansa ba duk wanda ya zo ya ce abu kakanka in kai jika na kirki ne kana da masoyi kamar shi a duniya a'a wanda ake cewa su jikokin fa na ma'aiki ne wai sai dai a ajiye su a ajiye annabin su a su bayan ko in za a shiga musulunci shi wannan jikan babu la ilaha illallah wa na rasulullahi a ciki sai dai a ce la ilaha illallah muhammadu to wannan dan sakon da Allah ya buka masa wannan tambarin wai sai dai a ajiye shi su a bi akan wannan ne za a yi wa mutane sharri za a yi muku ayi, abinda ba ku faɗa ba a ce kun faɗa haka za ka yi ta ji sharrance sharrance kowa ya san irin wahala da gwagwarmaya da ake wajen kafa wannan sunna da ɗauki ba da da aka shi sa jiya na ja kunnen samari da suke tasowa na ce wayannan da ke da namu ku yi haƙuri da su tafiya ta riga ta yi tafiya sun yi sunnan nan lokacin da take da wahalar da ba kowa zai iya yin ta kuma wallahi ba nan su da suka fara da wayanda suka taso yanzu da ba za su iya sau da aka samari su yi haƙuri akan wannan wannan ita ce alama ta hudu ka abauta ma Allah da wani abu sai abin da annabi ya kawo daga wajen Allah ya ce abauta ma Allah da shi wannan ita ce saboda haka alama ta biyar daga cikin alamomi da ke nuna ƙaunarka ga annabi Muhammad alama ta san abokan shi su ne sahabban shi sahabi kuwa malamai sun faɗa cewa in an ce sahabi kowace kalma a larabci za ka samu tana da ma'anarta ta wannan yaran sannan tana da ma'anarta ta islami da malamai suke yi bari ba da misali yanzu kalmar ƙwarya duk bahaushe ya san wani ƙoƙo ne ko masaki da ake farewa amfani da shi Lokatan a hausa ba yadda yake ba kenan amma idan ka tafi yan azara kwangi kenan ko ba sai ya kuke ce mata ba azara ko jijinya ko idan suka ce ƙwarya ɗaya me suke ne wani adadi idan ya kai kaza shine ƙwarya a wajensu ba yadda ka san kalmar a hausa ba idan ka tafi yan goro idan suka ce ƙwarya ɗaya me suke nufi ai suna nufin a cika ƙwaryar da goro ba shine ƙwarya nawa wani adadi ne na goro to kalmar sahabi a yare yaren larabci tana da ma'ana wanda na ga ana mun ishara lokaci ya go tana da ma'ana a yare na larabci ma'anarta a wajen malaman shari'ar musulunci mallakiyan nabiya wanda ya haɗu da annabi wa amana bihi sannan ya imani da annabin wa mata alal islam ya mutu akan musulunci shine sahabi wannan duniyar ba ta taɓa ganin wani wasu mutane nagartattu na kirki ba bayan annabin ta kamar ɗaliban waɗannan annabi to ka ji cewa kana jin zafi idan an taɓa su mai tasowa ya taso kuma dole hmm? dole mu mutunta lokaci sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wayannan mutane Allah ya kara musu yadda wallahi ba za ka taɓa samun mutane mafiya alheri ba kamar wayannan mutane wani malami yana faɗa ya ce bana ƙubbatar islami ta zaharu kamsuha fa ashara qabadar salihati wa Wa shamsuha وإذا كان موضوعا على البر والسؤال أعطاءته جن الأرض طوعا وإنسها sai ce wa fuddala bi sarqi tariqil mubadda wayancan jama'an da suka fara addini an riga sun zarce wa dara sai yake ulul birri wat taqwa wa ahlul fadail ma'abuta da'a ga Allah ga taqwa ma'abuta falala sai ce isabatu ishfaqin wa khairin wa na'il ma'abuta tausayi ga alheri ga su da kinka na sha faɗa a wurare da dama na ce akwai wata sunna da tun da sahabbai suka yi aiki da ita na rantsa da Allah har yanzu da nake muku magana ban taɓa jin a tarihin duniya wata al'umma ta aiki da sunnar ba ƙwarai abu musul ash'ari ƙabilarsa da daddare idan ka zo wucewa ruwaya cewa sai za ka ji sauti kamar sautin kukan zuma saboda mutanen da ke tashi suna karatun ƙur'ani mu kuma yanzu sai dai bacci yadda ka san ashabul kafi wa idan aka shiga rashin kuɗi da fatara kamar a ce nan ne kofar gidan shugaba sai a yi shela a ce duk wanda yake da kuɗi ya kawo kuma wallahi idan sun tashi za su kawo duk abin da suka mallaka wanda suke da kuɗin ba wanda zai yi misali a ce wannan yana da jaka dubu wannan yana da jaka miliyan ɗaya wannan yana da jaka ɗaya sai an gama tara kuɗin sai a zo a raba bisawiya daidai wata ruwaya cewa ta yi ma akan kalli waye ku bukata ne misali ka kawo jaka miliyan ɗaya amma kai matar ka ɗaya wani ya kawo jaka ɗaya matan shi hudu idan an tashi za a raba kuɗi shi mai mata hudu sai a ɗauki jaka dubu ɗaya ba shi ta ɗauki jaka dubu ɗaya amma ka koma da ita da annabi ya samu labarin ga abin da wannan mutanen yake cewa waɗannan mutanen hum minni wa alamin sun zama ni ni ma na zama su to shi yasa babban bala'i ne wa annabi sahabbai shi yasa akwai kuma jama'ar da Allah ya jarrabe su su kuma ba abin da suke da shi a doron ƙasar nan addinin su shine tsinuwa da zagi ga abokan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to dan tsaya suna nan nan gogo to ya ko kamata mu zo kansu Kwarai kuwa lokaci ne. Amma yanzu mun faɗa abu biyar akwai ragowar abu shida. A biyo mu bashi a karatu na gaba kuma a ina ne duk wanda suke bi mun faɗa biyar za mu rabu faɗo. Za mu faɗi rabo. Abu na ƙarshe ana cewa jiya na faɗi na buga misali da ɗan fulani mai maraƙi ko mutane nan ce sun taɓa waya suna tambaya ai mun faɗi na ƙarshen ba. Cewa innan misalin shanu guda goma da ɗan malakin yake shanye nonon to su kuma mai misalin su to abinda ya fassara masa ya ce masa wannan daidai yake da sarakunan zamani ban sani ba ko anan kuna da wannan matsala sarakuna za ka gaba su damu da harkar addini ba sannan in ma sun zo su ba za su ba da gudun ba sai dai ku bada. ko kuwa to wannan shi ne. Allah ya ƙara mu wannan gari albarka Allah ka tabbatar da mu akan sunnan annabi hamma muta akan ta muna roƙon Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu wanda suka gabace mu a wannan tafiyar Allah ya jibin su Allah ya musu rahama mu kuma Allah ya sa mu cika da imani da aiki mai kyau wa bi hadha qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai zaman ka ai zaman ka ai tashi an siyo ma ya yi matsa eh? ba ba ne eh,